To jama'a marhaban lale da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan safiya kan mitoci da yawa da suka hada da mita 25 da mita 31 da ko mita 60. A jihohin Nijar ana kama ma tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai a kan mita 200.5 a matsakaicin zangon FM da kuma a gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da nomad da dalo da kuma niya da ke birnin kwani da yadda duniyar gizo kuma ta intanet za a iya samun mu koyaushe a hausa.com da sashen hausa.com to jama'a aliyu mustapha sokoto ne ta da baba yakubu makeri muke tarbin ku gashirin mu na wannan safiya ga kanin labarai jama'ai a najeriya da na majalisar ɗinkin duniya sun ce za su iya shawo kalubaloli da ke addaban mutane na kayan agaji a jawabinsa ga ƙasa a kan tsaro shugaba barack obama na amurka ya gode wa rundunar sojin ƙasar babban kamfanin sadarwa na japan na softbank group na shirin saka jari na dala biliyan hamsin a tattalin arzikin ƙasar amurka to a gaishe ka to yau ne fa ake babban zaɓe a ghana muna fatan kowa da kowa ya fita saboda a samu canji kowa ya je wurin da yake vote aka announce wanda ya win she mu duka mu tashi mu bi bayan shi zan je wulga kuriya na bayan na jefa kuriya na shin komo gidan zo kwanciya na To a sanar da wannan zaben yau shirin namu ka cokan kan wannan zaɓe na Ghana ne za ku ji rawayin su 'yan gana da fatan su kan zaben muna da tarihin manyan 'yan takarar shugaban kasan guda biyu na jam'iyyun NDC da NPP kuma shi ma shirin demokuraɗiyya ne yau kan zaben na Ghana ne mu sha labarai. Assalamu alaikum jama'a. Jami'ai a Najeriya da na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce za su iya shawo kan kalubalolin kayan agaji da mutanen yankin arewa masu gabashin kasar suke huskanta tun kafin abubuwa su daɗa lalacewa idan aka hanzarta sauraren su da suke nema na taimakon kayan agaji a kokarin da take na neman kudaden samar da kayan agaji a shekarar 2017 na asusun da aka kaddama a ranar biyar ga watan disamba majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci sama da dala biliyan ɗaya don amsa buƙatun mutane da rikicin boko haram ya addaba a yankin arewa maso gabashin najeriya waɗanda kuma yawansu ya kai miliyan bakwai wannan adadin kudade da ake bukata ya ninka abin da aka nema a wannan shekarar ta 2016 zainab ahmad minista ce a ministan ƙasa ce a hukumar shirye-shirye da tsara kasafin kudin ƙasar najeriya ta ce ana bukatan wannan kudaden ne saboda nasara da sojoji suka samu a kokarin da suke yi na sake kwato yankuna da a can suke hannun 'yan ta'addan boko haram aikin agajin zai fi mayar da hankali ne a kan jihohin najeriya uku na arewa maso gabashin kasar da abin ya fi addaba da suka hada da jihohin borno adamawa da yobe majalisar ɗinkin duniya ta fara tsara aikin bisa la'akari da girman aikin da kuma wahala da mutane suke sha sama da mutane dubu ishirin ne aka kashe su a kuma wasu miliyoyi suka rasa matsugunansu a cikin najeriya da makwabta tun shekarar 2009 da kungiyar boko haram ta soma kai hare-haren ta'addanci a arewa maso gabashin kasar to a jawabinsa na ƙarshe ga ƙasa kan harkokin tsaro kafin ya sauka shugaban amurka na yanzu barack obama ya gode wa rundunar sojojin ƙasar tashi kan yadda suka tsare ita ƙasar a cikin jawabinsa da ya gabatar a barkin soja na mcdill da ke garin tampa a jihar florida kuma ba tare da ya ambaci sunan shugaban da ke jiran garuwa donald trump obama ya yi fatali da kiran da trump ɗin yake yi na cewa wai a haramta musulmi shigowa amurka da dai sauran abubuwan da ya faɗa lokacin yakin neman zaɓe na a yi binciken kwaf obama dai ya yi bugun gaban cewa a lokacin mulkinsa na shekaru takwas ba wata kungiyar ta'adda da ta yi nasara kawo amurka wani farmaki da kuma ce wannan ba wai don ba su jaraba gwada kawo din ba ne kafin jawabin nashi shugaban ya sadu da hafsoshi da sauran sojojin rundunar tsakiyar amurka inda ya yi musu godiya sannan kuma obama din ya amfani da wannan ziyarar tashi wajen bayyana yadda yake ganin yakin da ta'addanci zai kasance bayan wa'adin mulkin nashi ya kare obama da ya sami babban tabi a lokacin da ya ce amurka ta ga bayan madugun kungiyar alkada osama bin laden kuma a wani ka mai sanda da ya tun ma farko a kan batun haramta musulmin shigowa obama ya ce ba zai yiwu a yaƙi ta'addanci ya zama wato yaƙi da musulmi ba ya ce ai kare 'yancin bil'adama abu ne da aka san amurka tana yi tun bayo ba to amma wasu masu sukar shirin yaƙi ta'addanci na shi obama din ciki har da donald trump sun ce janye sojojin amurka daga iraq da shi obama ya yi a yabar wani gefe da ba wato ya bai 'yan ta'adda dama na suka fi dandali babban kamfanin sadarwa na japan na south bank group na shirin saka jari na dala biliyan 50 a tattalin arzikin amurka abinda zai haifar da sabbin ayyukan yi dubu hamsin a wata sanarwa da shugaba mai jiran gado donald trump ya bayar a jiya talata trump ya bayyana a farfajiyar makekin beninsa na trump tower tare da shugaban kamfanin na softbank da ake kira masayoshi san a lokacin da suka ba da wannan sanarwa sa'annan daga bisani ya dora a kan shafinsa na twitter sai dai san bai nuna ainihin inda softbank zai saka jarinsa ba a lokacin yakin neman zaɓe trump ya ce zai kawo ayyukan yi da yawa ga amurkawa musamman a jihohi masu masana'antu da taɓarɓarewan tattalin arzikin duniya ya shafe su wannan harka ta kamfanin softbank ita ce ta biyu da trump ya shirya a kokarin cika alkawari da yi wa masu da kuri'a a makon da ya gabata ya bada sanarwar cewa kamfanin kariya zai ci gaba da ajiye ma'aikatansa 1,100 a jihar indiana a maimakon ɗauko ma'aikata daga ƙasar mexico sabanin haka trump ya aika sako a kan shafinsa na twitter mai bayan al'ajabi wanda zai iya jefa wani kamfanin amurka cikin asarar biliyan biliyoyin wato dala kenan trump ya ce yana son ya dakatar da kwangilar kera sabon jirgi da ke jigilan shugaban kasan amurka zuwa ko'ina a fadin duniya ta air force one tuni gwamnatin ta ba da ta kamfanin boeing kwangilan kera mata wannan jiragen guda biyu da ya kamata a hannunta su ga gwamnatin shekarar 2024 da farko an ce farashin jirgin ya kai dala biliyan uku amma kuma kudin sai ya yi ta karuwa da ya sa trump ya ce kudin jiragen sun yi matukar yawan gaske. to muna baku labaran nan daga sashen wasu mara amurka a washington dc to shugabar kasar jamus angela merkel kuma ta ce tana niyyar ta haramta saka hijabi da ke lullube huska baki ɗaya wato burka wanda aka sari matan musulmi suka fi sa shi a kwanakin nan aka zake zaɓen merkel a matsayin 'yar takarar jam'iyyar ta ta cdu a wani taro da aka kammala shi jiya talata inda take cewa kamata hana wannan lullubin haramta yansa a makarantu da kotuna da wasu gidaje to mun kama ku labaran duniya daga washington To madalla, to kamar da kuka ji tun farkon bude shirin na a yau ne ake gudanar da babban zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki a kasar Ghana. Manyan jam'iyyun da ake ganin za su fi gwabza su ne guda biyu wato na jam'iyyar NDC ta shugaba mai ci yanzu John Dramani Muhammad da kuma jam'iyyar NPP da ta tsaida na Akufo Ado ya mata takara. za mu kawo muku tarihin su su biyu din amma yanzu bari mu fara lokacin gane din mu ji abin da su yan kasar suke faɗa kan zaben nasu ne yau sunana malai sa na ne na rokan jama'a ga yi kokari a fita a jayi zabe cikin sauki kuma kowanne dai zabe duba kamar ya samu canji yanzu canji muke so so mu samu zaman lafiya mu samu cin gaba na so da jama'a wanda dai fita kuma ya je zabe ya yi kokari ya yi zabe kare koma gida lafiya laukara yi tashi hankali mu duka mu zama lafiya sunana Faizatu Sebi. Ina yan Ghana da kowa da kowa. Kowa ya je wurin da yake vote aka nurse wanda ya win she mu duka mu tashi mu bi bayan shi kai ki zama ki ce oh, wanda ni nike so nan ba ta zo ba yasa ni dan yi fushi politics abin wasa ne ba abin fada ba ne aka kare wanda ya cin nan she ki bi bayan shi gana muna neman zaman lafiya muna zama ba fada ba komai yasa muna neman kwanciyar hankali gana mu duka namu ne yasa muna rokon yan musulmai da yan kowa da kowa mu zaman lafiya ba mu so girgidi ba mu so fada muna neman peace sunana latifa tukasi muna rokayen gana muna neman kwanciyar hankali don wanda ya tashi ya je ya yi layin shi ya vote in ya vote ya kare ka zo ka yi zaman ka in ka kare zuwa an juma ka ka ka sai mu da muna neman kwanciyar hankali ne sunana malam ayuba inda ke cikin Allah ya kai mu nan laruba mun je mu wulga kuriya zuwa wurin kuma da kwanciyar hankali ya kamata mutum ya je wurin ba fada bane ba komu bane kawai za ku je ku ka je ka yi zabin ka wanda kace kake so Eh, shugaban kasan sai ka je ka ka ba in ma Allah ya sa na je zan je wulga kuriya na ba John Mamman don ababen da ya yi cikin gari ni mana gan nan mana shaida na ga abubuwa da ido ba wani zai giya min ba na gan komai yasa zan jefa kuriya ba John Mamma bayan na jefa kuriya na shin komo gidan zai kwanciya na Allah a sunana Mala Adam game da zabe muna fatan kowa da kowa ya fita saboda a samu canji canjin nan zai ba mu zaman lafiya kuma kowa da ya je jefa kuriya ya tabbatar ya zabe MPP. dalle da wani ra'ayoyi da baba ya koma ya haɗa mana yan anjima kaɗan za ku ji abin da su yan ƙasar ghana da ke najeriya kuma su ma suke bayyana nasu ra'ayi akan wannan zaben amma yanzu bari mu fara jin takaitaccen tarihin su 'yan takarar guda biyu manya mu fara da shugaban ghana din mai ci yanzu john dramani mahama an haifi shugaba john dramani mahama ne a garin damango da ke mazaɓar damango da boya a ƙasar ghana mahaifinsa emmanuel adama mahama shine ɗan majalisa na farko da ya walkirci mazaɓar yammacin gonja shine kuma kwamishinan farko na lardin arewacin ghana lokacin jamhuriya ta farko bayan da ya kammala iliminsa a kasashen waje shugaba mahama ya koma ƙasarsa ghana inda ya kama aiki daga shekarar 1991 zuwa 1996 ya yi aiki a matsayin jami'in labarai da al'adu da bincike a ofishin jakadancin japan a Accra babban birnin kasar Ghana. Mutum mai mugun kishin kare marasa galihu an fara zaɓar shugaba Muhammad zuwa majalisar dokokin Ghana a shekarar 1996 inda ya wakilci mazaɓar Bole da Bamboy har na tsawon shekaru hudu. A watan Afrilun shekarar 1997 ne aka naɗa shi mataimakin ministan sadarwa. Bayan shekara ɗaya likafarsa ta yi gaba yayin da ya zama cikakken ministan sadarwa a watan Nuwamban shekarar 1998. Ya riƙe wannan mukamin na minista har zuwa watan Janairun shekarar 2001 lokacin da jam'iyyarsa National Democratic Congress NDC da ke mulkin ƙasar ta danka ragamin mulki wa sabuwar jam'iyyar New Patriotic Party wato NDPP saboda kayan da ta sha. A shekarar 2000 aka sake zaɓar shugaba muhammad a matsayin ɗan majalisar dokoki mai wakiltar mazaɓar bole da damboa na wani wa'adin shekaru hudu an sake zaɓarsa a kan wannan kujera a shekarar 2004 a karo na uku tsakanin shekarar 2001 da shekarar 2004 shugaba muhammad ya zama kakakin marasa rinjaye da ke magana da yawun 'yan majalitar adawa a shekarar 2002 ne kuma ya zama daraktan sadarwa na jam'iyyar ndc a wannan shekarar ce ya shiga ayarin masu sa ido a zaɓukan majalisar dokokin zimbabwe yayin da yake rike da ma'aikata sadarwa shugaba mahama ya zama shugaban hukumar sadarwa ta ƙasa wato nca a lokacin ne kuma ya daidaita ayyukan sadarwar ƙasar har aka bar 'yan kasuwa suka shigo ciki a shekarar 1997 shugaba muhammad ya ci gaba da faɗaɗa muradunsa a kan harkokin ƙasa da ƙasa ta sanadiyar hakan ne ya zama mamba na ƙawancen majalisun dokokin afirka inda ya zama shugaban yankin afirka ta yamma bugu da ƙari a shekarar 2005 aka ƙara masa mukamin zama mai magana na marasa rinjaye kan harkokin ƙasashen waje. ranar bakwai ga watan janairun shekarar 2009 ne shugaba muhamma ya zama mataimakin shugaban kasar ghana kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ghana ya tanada shugaba muhamma ya zama cikakken shugaban kasar ghana ranar 24 ga watan yuli na shekarar 2012 sanadiyar rasuwar shugaban kasar na can lokacin farfesa jan atamils shugaba muhamma yana auren lodina muhamma kuma allah ya albarkace su da 'ya'ya bakwai Shi dai mai bin addinin Kirista ne, amma danginsa sun hada da Kiristoci da Musulmai. day things will get in Ghana, America and Jamaica. I they count my paper, I don't make granny hater. Hey, yeah, you want me on it? to gaishe ka salihu to sai kuma tarihin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar npp nana ado dankwa a kofa ado kwararren lauya ne da a can baya ya taba zama babban lauyan gwamnati wato attorney general da kuma ministan harkokin kasar waje yana cikin iyayen babban jam'iyyar adawa ta npp da suka kafa jam'iyyar kuma ya daɗe ana damawa da shi a jam'iyyar ya kuma yi fafutukan ganin an kawo ƙarshen mulkin kama karya na soji da kuma tabbatar da tsarin demokaradiyya a ghana an dai haifi Nana Ado Dankwa a Kofa Ado kuma ya girma a cikin Gamame wato tsakiyar birnin Accra ta yanke unguwar Nima. Mahaifinsa Edward Akufa Ado yana cikin dattawan Ghana shida da suka kafa jam'iyyar siyasar Ghana ta farko UGCC tun kafin ƙasar ta samu 'yancin kai. kuma mahaifin nashi ya zama shugaban kasa da ba shi da cikakken iko daga shekara 1969 zuwa 1972 a shekarar 1992 na ado dankwa a kufa ado shine jami'in tattaro 'yan jam'iyyar npp na farko daga bisani ya zama manajan yaƙin neman zaɓe na ɗan takarar jam'iyyar farfesa albert adubuwahin an zaɓi a kufa ado a matsayin ɗan majalisar dokoki mai wakiltar mazaɓar abuwakwa south a jihar gabashin ƙasar daga shekarar 1996 zuwa shekarar 2008 daga shekarar 2001 zuwa 2007 ya rike mukaman babban minista a gwamnatin tsohon shugaba kufuwa da farko ya zama babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'a har tsawon shekaru biyu sa'an nan daga baya kuma ya rike mukamin ministan harkokin waje shekaru biyar a watan oktoban shekarar 1998 ya fafata da tsohon shugaba kufo a zaben fidda ɗan takara inda kufo ya doke shi kuma ya lashe zaben shugaban ƙasar a cikin watan disamban shekarar 2000 kuma aka rantsar da shi shekarar 2001 akufa ado ya yi murabus daga gwamnatin shugaba kufo cikin watan yulin shekarar 2007 don shiga zaben fidda gwani na 'yan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar npp da ke mulki a ghana a wancan lokacin a zaben shekarar 2008 da ya fafata da sauran 'yan takara goma sha shida a kufa ado ya lashe kashi 48 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada amma sai a zagaye na biyu masu takarar suka tabbatar da shi ya zama wa jam'iyyar ɗan takarar shugaban ƙasar a cikin watan maris shekarar 2014 a kufa ado ya sanar da niyyarsa na neman shiga takara a karo na uku a zaben wannan shekarar 2016 zaben da ake yi a yau. To madalla, to a shirinmu na karfe takwas na hantsin wannan safiya za mu kawo muku rayun 'yan Ghana da ke zaune a Najeriya da kuma korafin da gwamnan jihar Borno yake yi da cewa akwai kungiyoyi har da jihohi ma da sauran mutane da suke cuta da sunan suna aji 'yan gudun hijira da yaƙe-yaƙen boko haram ya shafe su. Jihohi da dama kan ce suna da 'yan gudun hijira kuma abin ba haka ba ne. It's not IDP ya ce ko sansanin 'yan gudun hijira da ake cewa ana da shi a abuja shi a iya saninsa ba sansanin 'yan gudun hijira na 'yan jihar borno ba ne to sai a jira zuwan wannan rahoto kuna jin shirye-shirye da rahotannin sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma sai shirinmu na demokradiyya a yau Cikin shirin 'yan ƙasar Ghana za su kwaikwayi takwarorinsu na Gambia su zaɓi ɗan hamayya shugaban ƙasa ko za su baiwa John Dramani Mahama sabon wa'adi. Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Nan da kusan sa'o'i biyu al'ummar ƙasar Ghana su miliyan 27 da 'yan kai za su tafi rumfunan zaɓe walau su zaɓi sabon shugaban ƙasa daga jam'iyyar hamayya wato Nana Akufo Ado na jam'iyyar NPP ko su ƙara shugaba mai ci John Dramani Mahama wani sabon wa'adi. Ɗaya daga cikin abubuwa da suka faru da shugaba da Ramani Mahama ranar ɗaya zuwa biyu ga watan Disamban bara a Ingila Shi ne cacar baki mai tsanani da ta kaure tsakaninsa da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo a wani babban taron zuba jari na ƙasashen Afirka. Inda Janar Obasanjo zargi shugaban na Ghana da baiwa kwamitin yakin neman zaɓe na tsohon shugaban Najeriya Jonathan Gudumar zunzurutun kuɗi dala miliyan goma sha biyu. Hakanan Obasanjo ya zargi shugaba Mahama da karɓar cin hanci da ƙarfin tsiya daga hannun 'yan kasuwa daga Najeriya waɗanda suke kasuwanci a Ghana, sannan ya juya ya sayi kadarori a Najeriya da kuma Afirka ta kudu. Shugaba Dramani ransa ya ɓaci ya zagi tsohon shugaban na Najeriya da cewa shi sakarai ne kuma shashashan banza. Sai da dai shugaban Uganda Yoweri Museveni ya shiga tsakani ya kai John Daramani Mahame wani ɗaki domin kada al'amarin ya ƙara harin cibewa. To ko batun cin hanci da rashawa da ake wa shi shugaba John Dramani a ciki da wajen ƙasar ya yi tasiri a yakin neman zaɓen na bana? Wannan yana daga cikin tambayoyi da na yi wa wani mai sharhi a ƙasar Malam Imrana Abubakar wanda aka fi sani da Malam Bawa. Da farko, na soma tambayarsa ne da cewa wace jam'iyya ce yake gani za ta samu nasara? alal hakika zai iya cewa dukan jam'iyyun nan suna da ƙarfin gaske ta amma wasu gani suke yi ainihi wato gwamnati mai ci ake ganin alama a ganin wasu da wato magoya ba ita wannan jam'iyya ta ndc suna ganin cewa ya kamata a ba ita wannan jam'i dama wata ndc kenan ta ci gaba da kyawawan ayyukan da ta faro tun daga lokacin da aka rasa da ita wannan hanyar wasu jama'a kiro wasu kuma bangaren suna ganin a'a ai ita wannan jam'iyya ko kuma wannan gwamnati ta gaza akwai buƙatar a sake wata wata samu sabuwa kenan ta shigo. To masu cewa ita wannan jam'iyya mai mulki ya kamata a kyale ta ta ci gaba me za su ce game da zargin cin hanci da rashawa da ake yi wa shi shugaban kasa mai ci lokacin da ke mataimakin shugaban kasa a tony jiran na kasa ya fito ya ce akwai miliyoyi goma sha uku daga kamfanonin mai waɗanda maimakon a biya cikin baitulmalin gwamnati ya ce a sa aljunsa na san akwai inda suka yi cacar baki da tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo kan yana zargin su da cin hanci da rashawa waɗannan abubuwa ba su taso ne a lokacin yakin neman zaɓe kuma ba su yi tasiri ba har da za wasu suke ganin kamar ya kamata a bar wannan jam'iyya ta ci gaba ito dangane da waɗannan bayanai da kai wannan ba su yi tasiri haka sosai ba dangane da wannan zarge-zarge da kake magana na attorney janar akwai wannan magana amma ina tsammanin ba za su yi tasiri da har zai kai ga wato wannan jam'iyya ta ndc ta samu bakin jini mutane su juya mata baya ba isa bidin ita jam'iyyar hamayya ta npp Yaƙin neman zaɓenta babu abu alƙawura da ta yi ne da zai sa ta samu karɓuwa ganin cewa shi wannan ɗan takara ya kara shekaru hudu da suka wuce da shi da John da Ramani Muhammad. Babban jam'iyyar adawa ta NPP akwai alƙawura da suka yi wa mutane su kuma waɗanda ke goyon bayan suna ganin cewa eh to wannan alƙawura in an kyale ko kuma an ba shi wannan ɗan takarar dama zai amfani al'umman gane kwarai da gaske. kaga a zaɓen shekarar 2012 ya yi alkawarin cewa zai ba da ilimin sakandare kyauta wannan jam'iyya ta ndc ta fitar da ce wani abu ne da ba zai yiwu ba amma abin ban mamaki da aka waye gari ita wannan gwamnati ta samu ragaban mulki ta kusan kuma tana aiwatar da wannan shiri na ba da ilimin abin na sakandare kyauta to kaga akwai dabaru akwai kuma manufofi da ita wannan jam'iyya ta npp take son ta fallo da su na wato kowane gunduma watan district kenan za a kafa masana'antu sannan kuma a kowace mazaba wato constituency za a ba da kuɗi wato 1 million kenan don gudanar da aikace-aikace to kaga waɗannan alƙawura suna da matukan muhimmanci kwarai da gaske zai rika jawo hankalin jama'a saboda rashin aikin yi. To, um, Malam Imrana wadda aka fi sani mai inkiya Malam Bawa rashin ayyukan yi matsalar koma bayan tattalin arziki da kamar da na ambata tun da farko karancin wutar lantarki da sauransu waɗannan ba su sa ita gwamnati mai ci ta samu rauni ba a idanun 'yan ƙasa? eh to ala hakika wannan tambaya ta tana da matuƙar muhimmanci kwarai da gaske wato maganan tattalin arziki an ɗan samu rauni amma ala hakika ita wannan gwamnati ta ndc ta yi kokarin farfado da su shine take jawo hankalin jama'a a'a an shiga wato wani mawuyacin hali a waɗannan shekaru hudu da suka shige saboda ka take bata dama tunda ta kamo bakin zarin warware yadda za a yi a warware nan matsala ta tattalin arziki kenan in aka na ta wannan dama al'amura da su su kurkuce da su koma baya shakka babu kaga an warware matsalar rashin wutar lantarki yanzu ana samun wutar lantarki akai akai kaga kenan an kamo hanyar gyara tattalin arzikin ƙasar nan. To, um, Malam Imrana um, akwai ba a raba siyasar Afirka da bambance-bambancen kabila ko addini ko bangare da sauransu. A kasar Ghana akwai magana cewa wannan magana an yi amfani da ta a wannan yaƙin neman zaɓe. Menene tasirinta? Eh, zai iya ce maka ya yi tasiri kuma bai yi tasiri ba. Domin wannan na jam'iyya ta ndc wato wannan shugabanci wato mutum ne daga arewacin kasar nan wato kasar ah, gwanda kenan sannan kuma shi kuma wannan kuma yana daga kudanci wato kasar ashanti amma alal hakika mutane sun fara gane siyasar kabilanci ba zai amfana da jama'a ba shakka babu wurare daban-daban ana waɗannan maganganu na kabilanci amma a yanzu wato mutane sun waye sun suna fahimtar mecece siyasa ana fahimtar siyasa da kabilanci ba zai kai kasar nan abin nan ko ina ba saboda haka ana da yin maganan abin nan kabilanci ana yi shakka babu to amma bai taka kara karya ba ya yan hamayya misali ita wannan eh, eh, yar takara wacce ta balle daga jam'iyya mai mulki ta ndc wato madam eh, rawlings ah, ita ba wani tasiri da za ta yi illa iyaka dai kawai za ta shiga cikin tarihi dai ne kawai an fafata da ita wannan karo kaga a shekarar 2012 ta balle ta shiga takarar nan amma bata samu damar shiga takarar abin shugaban kasa ba hukumar zaɓe ta haramta mata saboda bata cika wasu ka'ida ba to amma wannan karo wannan karo ma an soke sunanta amma da bata tafi kotu kotu ta ce a ba su damar su je su gyara kurakuran da suka yi to saboda ka ni dai a fahimta ta babu wani tasiri ko kuma babu wani illa da za ta mai wannan jam'iyya ta NDC duk da cewa dai ta balle ne daga ainihin wannan jam'iyya ta NDC To, su ‘yan hamayya mm, kamar yadda aka yi misali a Najeriya ba su haɗa kansu ba ne wuri guda ɗaya? Su ‘yan ba su haɗa kai ba, kowa na zaman kanshi ne kawai. Wannan alama ce ta son zuciya ko dai suna ko kuma dai mai dalili. Kowa gini yake zai iya cin zaɓe ba tare da ya haɗa ƙarfi wuri guda ba. Gini yake an ba shi dama zai samu nasara. To saboda haka wannan zaɓe da ake yi za mu zira ido ne idan lokaci ya yi idan zo faɗin sakamako mu ga irin kokari da waɗannan jam'iyyu za su taka. Me yasa tsohon shugaba Rawlings bai goyon bayan shi shugaba Mahama? Eto eh magana Rawlings magana ce da ke da tsarkakiya kwarai da gaske. Kaga alal hakika shi Rawlings bai fito fili ya nuna cewa baya goyon bayan shugaban kasa John Dramani Muhammad ba. illa iyaka dai ya gargaɗe su yace kada su yi sakaci kada su sauran wasanni wannan jam'iyya ta babban jam'iyyar adawa ta NPP jam'iyya ce ta kinza sosai idan suka yi sakaci suna iya kwace wannan mulki daga hannunsu. su eh, wai ganin cewa matarsa ta fito tana takara ai wasu na iya fasara ka da cewa kamar baya tare da gwamnati mai ci. A'a maganin baya tare da gwamnati ba ta taso ba yana tare da gwamnati aka yi shawarwari da shi da shi ake shirya komai da komai amma a shekarun baya ne da shi ake fita yakin neman zaɓe amma wannan karo kam bai a fita da shi wurin yakin neman zaɓe ba yana gida ne abinsa sai dai shawarwari da ke badawa. Eh wato me yasa matarsa ta fito to kuma ta balle daga ta wannan jam'iyyar jam'iyyar da shi ya kafa? Eh to dalili babban dalili abin da ne fahimta shine a wancan lokaci lokacin da shi marigayi mai ci wanda aka zaba John Atamers ya an ce ya fito lokaci lokacin da baya jin daɗi. ya ce wa'adi ɗaya zai na mulki to wannan ya kwaɗaita mata sha'awar neman shugabanci amma daga baya wasu abin nan shugabannin jam'iyya suka ce a'a ai dama rashin lafiya ce to yanzu ya samu lafiya to nan ne rashin fahimta shiga tsakanin su take ganin kamar cewa bai cika alkawarin da ya ba ita fofo ba za ta taba yadda ba dole a bata dama ita ma ta gwada farin jinin ta wannan saɓanin da ya shiga tsakanin ta kenan da ainihin jam'iyyar ndc masu aro da wannan fashin bakin allah ka mu karshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma mai tahowa da yadda sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin Imrana Abubakar da Chubahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka da sautin shirin da kuma Baba ya kuma Makeri wadda ya taimaka gaya. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. Yanzu kuma ga shirinmu na labaran labaranmu a takaici. jama'a a najeriya da na majalisar ɗinkin duniya sun ce za su iya shawo kan kalubalolin kayan agaji da mutanen yankin arewa maso gabashin kasar suke huskanta tun kafin abubuwa su daɗa lalacewa idan aka hanzarta sauraron bukatunsu na neman taimakon kayan agajin a kokarin da take na neman kudaden samar da kayan agaji a shekarar 2017 na asusun da aka kaddama a ranar biyar ga watan disamba majalisar ɗinkin duniya ta ce tana bukatan akalla dala biliyan ɗaya to a gaishe ka baba to jama'an nan za mu tsaya sai mun dawo nan da awa ɗaya da rabi karfe takwas kamar da na ce muna da ci gaban bayanai kan zaben ghana kuma za mu ji ra'ayin 'yan ghana da ke najeriya sannan mu kawo muku kalaban da gonan jihar borno ya yi na cewa wasu suna cuta har da jihohi ma game da batun ajiye 'yan gudun hijira a madadin duka ma a sashen wasu mura muka musamman shi baba ya kuma makeri da solomon da mr charles injiniya ali mustapha sokoto ne a washington